ya dai lafiya suwaye ne wani dube ka kalle ka kamar mutumin kirki ashe dattijan banza ne kai tsohon iska tsohon kwabo tsohon wofi akan me me ya faru ban san ku ba za ku zo kuna gaya min wasu maganganu haka kai har kana zagina da girma na ba lalle bane ka san ma'ai amma ai baka manta da Hanifa da ka ci mata mutunci ka wulakanta ta ba ko akan wannan yarinyar Hanifa ne ka zo zaka ci min mutunci a gidana a gidana eh jimana saurara man zan nuna maka ko ni waye nuna matsala na fake da kai matsala na da kai eh, kyale shi mana haka saboda Allah, kyale shi. Eh, eh. Tabbas yanzu na tuno irin dukan da na yawa alhaji tijjani na farfasa masa jiki sai zuciyata ta yi fari babu shakka ba na nan kada ke shi amma wallahi daga labarin da ka bani ya dace da wannan dukan da kawai ya sha duka kam ya sha duka <laughs> haba kai gaskiya wannan mutum mugun mutum ne alai nura alai nura sannu sannu